mata mu ne ya shafa saboda in babu kwanciyar hankali mu ne muke shan wahala mu mata mu da diyo yara saboda yau namiji in wani abu ya tashi yana iya ya tahi ko menene ya faru ko menene zai samu mace za iskowa ta da diyanta kenan mu ne wannan wuri mu muke son shi kwarai kwarai kwarai fiye da yanda ku ba ku mahani saboda mu ne yake jin ciwo ba mu jin dadi mu ga mazan mu ba jin dadi kenan mu ma ba mu jin dadi A ganin ku wani dalilai ne ke haddasa rashin tsaro a jihar Agadas? Babu abin da yake kawo tashin hankali illa rashin aiki. A samo ma matasa aiki. A yi kwamfani kwamfani wanda zai kula da kwanci hankali cikin dezar cikin wurin uwayenmu makiyaya wanda suke cikin dashi da ni makiyaya ce yanzu haka uwayena suna cikin taron na nake kuma ni ma ina kiwo. Kenan abin da muke so duka abin da ya shafi kwanciyar hankali daga cikin dashin nan daga cikin garin Agadas duka ya kare. wani irin yunkuri ne kuke yi don tabbatar da zaman lahiya kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan ƙasa abin da muke yi mu mata kullum muna sensibilisation mu mata bisa tashin hankali ya zama to tashin hankali ya kare cikin nijar duka balle reshen kinmu na agars mun gode ma Allah alhamdulillah mun kai ma Allah godiya saboda mu yau a cikin kasashen da ake tashin hankali mu region da gadis nijar duka zance mun kai ma Allah godiya alhamdulillah kuma mun gode ma magabatan mu wanda suke tsaye kowane lokaci manyan mu suna kora tashin hankali kai ya shigo mana inda ana saka makwabtanmu ko ina galibi ga chad ga nigeria ga mali ga burkina kenan mu muna saka mai wuya amma kullum dare da rana muna ma kai ma allah kukanmu da ya kare mu cikin wannan abu Me kuke jira daga mahakumta? Abin da muke jira ga shugabanmu mun san zai yi kuma har ya fara mun gani son excellence Mr. Muhammad Bazum. Mun gani tun da yana kokowa ya kwantar da wuta kuma da ya mun ga haske saboda ko ina an fara inda da ake tashin hankali da yawa yanzu wannan wuri babu tashin hankali. Akwai mutane da wanda suka yi gudun hijira saboda tashin hankali amma yanzu duka sun koma wuraren su kenan sai mu kai ma Allah godiya. Studio